kamfanin facebook mallakin mahajar whatsapp ta umarci masu amfani da mahajar biliyan ɗaya da rabi da su gaggauta sake sai ta mahajar tasu ta whatsapp bayan da kamfanin ya gano cewa an yi amfani da wasu na'urori domin yin kutse a lambobin masu amfani da mahajar biliyan ɗaya da rabi a wata sanarwa da kamfanin ta fitar ta ce wani kamfanin ƙasar isra'ila ne ake zargi da aikata kutsen da nufin samun bayanan sirri na wasu masu amfani da mahajar ta whatsapp to koya masu masu amfani da mahajar ta WhatsApp a Najeriya suka ji da wannan gargadi ga dai Malam Musa Jika na kungiyar Amnesty wanda shi ma ya yi amfani da mahajar ta WhatsApp domin aiko mini da ra'ayinsa. Mu kullum tunaninmu duk labarin da mutum zai saka a kafofin sadarwa irin wannan na yanan gizo dole ya rika yin taka tsantsan ya rika sanin abin da zai rubuta da kuma maganar da zai yi saboda dole za a samu waɗanda za su yi kutse a cikin waɗannan kafafen yada labarai to dama inda aka fi ganin akwai sirri shine kaman whatsapp to whatsapp ɗin kuma shi ma gashi an samu wata ƙasa ta yi shigi ta yi kutse a ciki tana ganin surrukan mutane da kuma maganganun da aka yi saboda haka mu a nan kiran da muke ma al'umma na musamman mutanen mutanenmu na najeriya domin mu ne akasari muke yawan sakin maganganun da bai kamata a ce ana sakansu a yanan gizo ba saboda duk abin da ba shi a hannunka to kuma ya zama wani abu wanda yake ba naka ba. Wasu daga cikin na'urorin na WhatsApp da ake kyautata zaton an yi kutsen da a kansu sun hada da na'urorin naɗan murya da bidiyo da kuma wanda ke nuna inda mai kiran waya yake. Malam Ado Dan Sudo na ƙungiyar ci gaban arewacin Najeriya da ke nan birnin Lagos ya ba da shawara kamar haka ga masu amfani da shafukan na zamani inda shi ma ya amfani da na'urar ta WhatsApp domin aiko mani da ra'ayinsa. Daman Allah da ya rai shi ne kuma ya mutuwa bature kuma shi ya bindiga kuma ita bindiga na ita take kashe mutane wannan lokaci da aka samu technology a duniya abinci gaba ne sannan kuma abinci baya ne takaicin da yake cikinsa shine wato kutse da ake yi ta hanyoyin intanet da bankuna da ainihin asusun ajiyar kuɗi na mutane da sauran asira asiri wani abin mamaki ma har ta harkar zaɓe da ake ana yin kutse a cikinta haka wannan ba ƙaramar masifa ba ce kuma ba ƙaramin bala'i ba ne wanda ya kamata dukkan wani mai amfani da ainihin waɗanda waɗannan abubuwa na ko da whatsapp ne ko facebook ne ko da wanne ne to ba kowanne asiri nasa ya kamata ya ringa ajewa a ciki ba. Har ila yau dai binciken da kamfanin Facebook mai mallakar mahajar ta WhatsApp ya gano shine cewar kamfanin na ƙasar Isra'ila ya yi amfani da wata dabara ta buga waya ta mahajar WhatsApp kuma ko mai waya ya ɗaga wayarsa ko bai ɗaga ba za su iya yin kutse cikin lambarsa ta a whatsapp domin kwashe bayanan sirri da ke cikin ajiyarsa ta whatsapp da dai sauransu ƙididdiga na baya-bayan nan da da wata cibiya mai suna we are social ta gudanar ya nuna cewa kashi 41 cikin 100 na 'yan najeriya masu amfani da yanar gizo ne ke amfani da mahajar ta whatsapp domin gudanar da harkokinsu na yau da kullum masu 'yan magana dai sun ce idan kunne ya ji jiki ya tsira babin ya jibrin murai amurka daga Legas.